لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدك الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتبح ورحمة للعالمين أرسله بلغ الرسالة وعد الأمانة وجاهد في الله تعالى حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعقب الليل والنهار وعلى صحابته البر الميامين ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إن barkan mu da haɗuwa cikin wannan masallaci na Alhaji Mu'azu dan ci gaba da karanta littafin Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin babban malamin musulunci shekul islam muhammad bin abdulwahab taimimi An-Najadi, muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa shi da sauran malamai waɗanda suka tallafa wannan addini na musulunci suka karantar suka ja hankalin al'umma suka sanya al'umma kan gwadabe bayan haka yayin uwa musulmi a daidai yanzu da muka zauna muna kwatankwacin karfe bakwai saura minti biyar na daren litini zai zanto sha ɗaya ga watan jumadal lula hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wannan kuma shi ya zo daidai da ashirin da tara ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya in ba ku manta mu da ya gabata ba tare da cewa makon da ya wuce ba mu samu daman gabatar da karatu ba ma'ana ba mai karatu a wannan masallaci ba saboda laccar masallacin musa sadau in ba ku manta ba can muka haɗu makon da ya wuce a yau insha Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya mun yi bayani dangane da mutuwan najashi mautun najashi ita ce gaba ta karke da makaranta a yau kuma za mu tashi insha Allah subhanahu ta'ala islamu hamba islamu hamba bin abdul muttalib ngane ko islamu hamza ibn abdul muttalib musuluntan hamza dan abdul muttalib hamza babban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ma'ana ɗan uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne cikakken sunan Hamza Hamzatu bin Abdul Muttalib shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikakken sunansa Muhammad bin Abdullahi bin Abdul Muttalib gane ko Hamzatu bin Abdul Muttalib abdullahi bin abdul muttalib abdullahi shine mahaifin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kuma hamza dan uwa ne ga abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan hamza baba yake wajen wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa ambuhu ala rabbi amman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baba yake wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a wuri ɗaya kuma ɗan uwan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne na shayarwa gane ko nono ɗaya suka sha da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fatan mun fahimci wannan da kyau dan uwan shi ne na shayarwa sa'annan kuma a wuri daya dan uwan mahaifinsa ne baba yake gare shi shekarar da ya musulunta da dalilin da ya sanya ya musulunta shine malam ya kawo mana a wurin nan Muhammad bin Abdul Wahhab kaga ya dace mu san tarihin musuluntan